بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آه، مالا آه، عبد الماجد الغوري الغوري بيغشي بيانا منا tattaunawa akan masail da suke da alaka da ilmin rijal ko jarh wa ta'dil za mu tashi a darasin yau a inda yace ce fasl ar shafi na 369 yace ta'rifu kutubil jarhi wa ta'dil bayani akan littattafan jarh wa bayan da ya gama bayani akan wasu daga cikin mazaje shahararrun malaman jarh wa bisa zamani zamani yanzu kuma bayani akan littattafan jarhuwar wa daga ciki ya kasa zancen zuwa wajen kashi shida kashi na farko kutubu da tafan da suka kawo magana akan amintattun malamai kawai sannan akwai kuma kashi na biyu kutubu da littafan da ke tattaunawa akan malamai waɗanda suke masu riwaya amma waɗanda ake lissafa su a cikin masu rauni sannan sai alkifmus salif shine kutubun jama'at baina thiqati wa bu'afa ko tafan da suke gaurayi akwai a cikinsu akwai amintattu an magana a kansu akwai bu'afau sannan sai bangare eh, na hudu musannafatun firijali kutubil hadithil da littafan da aka yi da suka shafi wasu littafai na musamman a ware wani littafi na musamman na jarhuwata na hadithi a tattauna a kawo mazajen da suke cikinsa bangare na biyar shi ne kutubu su'alat fi jarhi wa littafan su'alat ne kamar fatawai. da aka yi wa malaman hadisi manya irin su Ahmad ibn Hanbal da makamantansu ana musu tambayoyi suna ba da amsa ana tattara maganganun su zama littafi sannan sai na shidda shine kutubul jarh wa ta'dil mukhtassa bi makanin muayyan littafin jarh wa ta'dil wanda suka keɓanci wani wuri kamar gari ko ƙasa kafin ya kai ga waɗannan zantukan yayi muqaddima da yake cewa kalimatun fi nashati tasnifi fil jarh wa ta'dil wai me ke faruwa ne kalimatun fi nash'ati a tasnif fil jarh wa ta'dil magana kan uh, farawa da tasowar batu game da littafai da aka rubuta akan jarh wa ta'dil inna khidmata kutubin hadithi sharif wa ulumihi min afdal al-a'mali wa ashrafiha lallai hidimar littattafan hadisi na daga cikin uh, ilmomi masu daraja masu falala ayyuka masu falala da daraja daga cikinsu akwai yi malitafan hadisi falala waƙad kamal ulama usabiquna bi tadwiniha wa istifa'i shattal jawanib fiha malaman hadisi sun miƙe akan rubuta littattafan hadisi amin da hidima ga littafan hadisi da har suka zama sun yi istifa'i wato sun cike bangarori mabambanta hatta shaharatil kalimatu sadiratu an ba'adu har aka samu wata kalma da ta shahara wacce take fitowa daga bakin wani a cikin su malaman wanda yake cewa ilmul hadisi ilmun nadija wahtaraqa idanan bistikmali mabahithiha wastifa'i fununha yace ilmin hadisi ilimi ne wanda nadija ya nuna wahtaraqa kuma har ya kone kuma a dafa abinci ya nuna har ya kone kaga an gama kenan babu wani abu da za a samu a ciki Eh, kalma ce doguwa asalinta ta malam azzain ibnu Najim. azzain ibnu Najim babban malamin hadisi ne da ya rayu a karni na na goma ya rasu a shekarar hijira da shekara 970 kamar shekara 469 Allah ya gafarta mishi masanin fiqhu ne da hadisi da da usulul fiqh to shine yake cewa al-ulumu thalatha asalin magana ke ilimi kala uku ne ilmun nadaja wa mahtaraka akwai ilimin da ya nuna bai kone ba ya nuna har yanzu ana iya ci kenan kana iya shiga ciki ka tsoma ka samu wani abu kuma bai kone ba bai kare ba sai misali ya ce kamar ka ilmin nahawi wa usulin fiqh ce waɗannan ilmomi da har yanzu kofar su abu da take ana iya shiga ciki ilimi na biyu ce ilimin la nadaja wa la hataraka akwai ilimin da bai nuna ba ballantana ya kone har yanzu danye ne ce, wa huwal bayan wa tafsir al wato balaga kenan da kuma ilimin tafsiri to biyun nan su ba nuna ba ballantana su kone a buɗe suke sosai sosai kenan kaga wancan da ya nuna amma bai kone ba duk abin da zaka shiga ciki to zaka tar da shi an gama amma zaka iya tebuwa, ka mora ko mun gane ka sake juya salon shi ko ka jira ya huce sannan ka ci amma wanda ya riga ya nuna ya kone to sai dai ba da labari abin da ake nufi kenan da abin da fara ilimin hadisi sai dai a ba da labari an gama abin da yake cewa kenan sai ya ce kuma na uku ilmun na daja wahtaraka wa huwa eh, ilmul fiqh wal hadith shine ilmun fiqh da hadith wannan su malaman fiqh da malaman hadisi an gama yanzu sai abin da ake yanzu sai dai eh, mabiya sai dai mabiyansu amma za a yi malamin na hau yanzu malamin na hau gidi a rasa yadda za a yi da shi haka za a yi malamin balaga za a yi malamin tafsiri duk suna da mashiga amma hadisi da fikiyu ya ce an gama haka zain eh, binin najim yake faɗa a cikin wannan kalma ta shahararriya ah, ah, wa kana min ajalli mahtammu bihi wa ilmu rijalil hadith daga cikin mafi girman abin da malaman hadisi suka kula da shi akwai ilimin mazaji fadawwanu fihi wastaqsaw istiqsa'an ajaba haka suka tattara bayanai suka rubuta su suka documentation shine tadwin wastaqsaw suka kai matuƙa wajen tattara su istiqsa'i shine mutun ya kai matuƙa istiqsa'an ajaba wato tarawa mai ban mamaki hatta ya kadu yuqalu har a iya cewa lam Eh, lam yafuthum min ar-riwati rawin thiqatan kana aw da'ifan illa zakaruhu bima wasala ilayhim ilmuhum ba wani mai riwaya hadisi da za ce tarihin ya kubuce amintacce ne ko mai rauni face sun bayyana abin da suka sani game da shi babu wani mai riwaya da za a ce Allah laba duk duniya hadisi ba san labarin shi babu in ka ji ana magana wanda za a ce wani ba a san shi ba to wanda suka rayu ne ma ba a da asirin riwaya daga karni na hudu abinda da ya kasa waɗannan akwai yiwuwar kaji da yawa ana cewa ba a san su ba ba wai dan komai ba saboda a lokacin ba a ba da muhimmanci akan dole sai an rike labarinsu ba tun rike labarin su bai da alaƙa da tabbatar da wani abu a shar'ance ko rashin tabbatar da shi amma waɗancan fa to sanin su yana da alaƙa da tabbatar da wata shari'a ko tabbatar da wani hukunci ko kore shi da haka duk wani mai riwaya daga zamanin sahabbai har zuwa ƙarshen ƙarni na uku to waɗannan an san su duk inda suka kai suka kawo an san su wanda ya san su su wanda bai sani kuma yana bukata sai ya tafi neman sani ya ci gaba da cewa wa ah, ahsanu wa ajabu sun kyautata kuma sun yi da kyau wa ta'ibu wa afadu suka gaji kuma suka ba da fa'ida faja'a man ba'adu na bayan su suka zo fara'a kullaman yamurru bihi min riwati madkuran mutarjama da na baya suka zo sai kaga duk wani mutum da zaka bi ta shi mai riwaya sai kaga akwai tarjumar sa akwai tarihin sa bima yakshifu an hali tarihin zai bayyana maka wani iri ne shi jarhan auta ta'dilan tarihin zai bayyana maka mutumin kirki ne shi ko ba na kirki ba wastau'abu fi fi dhikri kulli man ghumiza kuma sun game wajen ambatan duk wanda aka soka aulumiza ko aka harare shi aka zinde shi walau ghayra sahihin ko da zindar ko hararar ba mai inganci ba ce fa zakaru zalika fi tarjamati suka ambaci duk wannan bayanan a cikin tarihin malaman wa adkhaluha ala al-ihtimali ad-da'if fi saffil mutakallami fihim bi haqqin wa yaqin kuma suka shigar da shi a bisa yuwar cewa an yi magana rauni akan shi suka shigar da shi cikin lissafin mutanen da aka yi magana akan su ko aka ranta su wa zalika bughyatal istiqsa' fi kashfi halin naqalati lisunan nabawiyya duk wannan an yi shi ne dan kokarin kaiwa matuƙa wajen kure. sunayen waɗanda aka ce sun ciratu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wal ulum al islamiyya da sauran ilmomin musulunci li yakuna al akhlaqu ala basirati dan yan baya su zama a bisa basira min hali rijalil aslaf game da mazaje magabata ada'an lil amanati wannan an yi shi don tsare amana wa saunan lishari'atul mubahara don kuma kiyaye wannan shari'a mai tsarki wa hirsan alal kalimati an yanala zalalu aw yabluga halkhal kuma da kokarin katange kalmomin da ke cikin addini kada wani zamiya ko wato abin nan sarkakiya ko wani abin nan lungu ko rami ya kai gare ta fakanu bi zalika umana alidinihim jidda umara da haka waɗannan malamai suka zama amintattu a cikin addininsu iyakar amintattu sun amintar da addininsu wa mukhlisina lil ilmi ayya mukhlisi kuma sun yi aiki na ikhlasi ga ilimi iyakar zagewa ga aikin ilimi wa hadhihi maziyatun wa khasisatun lam takun li ghairihi min al-umam wannan wani siffa ne wani abin nan wani hali ne na na musamman wanda ba a samu wata al'umma da ta yi irin wannan ba faman hadha famin hadha wa amsalihi kanu khayra ummatin ukhrijat saboda irin wannan ne idan musu al'umma musulmi suka zama wato al'umma mafi alkhairi a cikin duniya wannan ya dauko duka wannan maganganun ne daga littafin ko muqaddimar littafin lisanul mizan da yan kaɗan. kadan kadan malam ya ci gaba da cewa وقد شهد بذلك أحد Kibari, الكبار وهو العالم الألماني المعروف isbarnajir wani ah, masani ah, wanda yake orientalist mutumin ƙasar jamus mai suna ah, isbaranjar ya tabbatar da wannan magana fi muqaddimati bil injiliziya ala kitabil isabati lil hafiz ibn hajar a cikin tahqiqin da ya tafin ibn hajar tun da da can wanda shine kusan bugu na farko da aka yi wa littafin ga yana ƙasa yake cewa al fi kalkatta kalkatta ƙasa indiya kenan kalkuta da ake cewa da ingilishi ɗaya daga cikin manyan biranen indiya ne kalkuta an buga littafin nan tun a 1864 miladiya ke aka buga littafin na ibn hajarin a wancan lokacin irin bugu da ake ce ma bugun indiya to a lokacin shi wannan bature wanda orientalist ne wato masani ne kuma bincike ne akan addini da harkokin ilmomin gabashin duniya wanda suna nan birjik mun shayi magana akan su turawa ire-iren waɗannan suna da manufofi na sharri kala daban-daban da manufofi kawai na al'ilmul bahat kawai su scientist ne su galibin suna da manufofi ne na mulkin mallaka da riƙen asiri da neman kawo tashwishi a cikin addini yake kai su wasu kuma wanda Allah ya ce maka daga nan sai su musulunta ko kuma ko ba su musulunta ba sai Allah ya dinga matsan bakin suna faɗan gaskiya kuma akan ce a cikin karin magana wal haqu ma shahida bihi al adu to shi ma yayi wannan shida da yake cewa lam ya'rifu at-tarikh fi ma bihi wala hadrihi ummatan a fi ilmi ar-rijal mithli ma ata bihi al-muslimun khidmatan li hadisi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam ce ba a san wata al'umma a da ko yanzu wacce ta yi irin aikin da musulmai suka yi a cikin fannin sanin mazaje ba don yin hidima ga ilimin hadisin manzansu tunda shi baya cikin wanda suke da manzan hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi hadha al-ilm al-azim ash-sha'n a cikin wannan ilimi mai girma alladhi tanawala sirata ahwa wa ahwala 500 alf insan wanda zaka samu tarihin mutum 500 shine 500 alf ko 500 rabin miliyan ya kwatanta ne yawan mutanen da gaba daya suke cikin eh, sunayen suke cikin kutubur rijali wanda aka tarjama su ana kwatanta su da wannan adadin sama da rabin miliyan na dan adam a ce duka akwai tarihinsu a kuma wani zamani na da can wanda babu duk irin waɗannan database na zamani wanda ake amfani da su wajen aje bayanai a zamanin da ana amfani da ko da kwakwalwa tukuna tun farko ko kuma kayayyakin aje bayanai na gargajiya takaddu waɗanda ba irin waɗannan na zamani ba alluna da katako da itace da fata da kirgi da wane ne a cikinsa ake kiyaye waɗannan bayanan sannan kuma babu hanyoyin sadarwa na tafiye-tafiye ana tafiya ne akan jaki da raƙumi wani lokaci ma da ƙafa tsawon wuri mai nisa daga andalus zuwa iraki daga iraki zuwa sham daga sham zuwa hijaz daga hijaz zuwa mawara'an nahari irin su khurasana da nasa da bukhara da makamantansu wanda har a yanzu nan wurare ne masu nisa da sai hau jirgi ake zuwa amma a wancan lokutan duka haka ake tafiye-tafiyen nan a ƙafa ko kuma wanda yake da arziki ya hau jaki ko rakumi ko doki ko makamanta a irin wannan zamun nan aka yi wannan ayyuka da haka babu al'umma da take da wannan in fa babu wata al'umma ma da take da wani ilimi irin wannan don duk abin da su suke da shi a cikin tarihinsu ya shafi tarihin dauloli ne da tarihin abin nan wato tattalin arziki yaƙe-yaƙe rigingimun siyasa da ci gaban rayuwa civilization amma babu tarihin ɗaiɗaiwan mutane ko mun sai dai in sarakuna ne ko shahararrun kwamandoji na yaƙi ko shahararrun masana scientist ko bokaye ko wasu da suka shahara a wani abu amma ba gama garin malamai ba wanda mu kuma za ga a cikin tarihi ma hada malaman ma da za a ce ba a san su ba su ma akwai tarihin su wanda ake ce majhulai <laughs> ko mun gani wanda ba a san su ba akwai tarihin su ma to babu wata al'umma take da wannan ilimin gaba daya wannan cikin hikima Allah na daga cikin abinda Allah ya kaddara na sabubban da Allah ya kaddara za a bi wajen kiyaye ilimin addini na ainihin musulunci na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa qaddama at-tasnif fi al-jarh wa at-ta'dil khilal al-qarn ar-rabi'i wa rabi' ilimin jar wa at-ta'dil ya yayi samu numuwi ya samu development ne ci gaba ne a cikin ƙarni na uku da na hudu wato daga farkon shekara ta 200 kenan shine ƙarni na uku zuwa kuma cikin shekara ta 300 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ikhtassa بعض هذه التصنيفات واختص بعض هذه التصنيفات بالضعفاء وبعضها بالثقات an keɓance wasu littafan an rubuta tarihin mazaje masu rauni wasu kuma tarihin mazaje amintattu fi hini jama'al ba'du al-akhar bayna du'afa'i wa thiqat wasu kuma suka hada amintattu da masu rauni a littafansu wa qad zaharat hadhihi al-anwa'u thalathatu min al Fati fi wakacin wahid ire-iren wannan littafan sun bayyana a lokaci guda ga irin littafin jarh wa na ibn abi kaga yana haɗa amintattu da masu rauni irin at kabir na bukhari yana hada mutatu da masu rauni irin ad-du'afa al na abu abdurrahman an-nasai masu rauni kawai irin thiqat na ibnu hibbana amintattu kawai Kuma mun gane irin thiqat na al haka to duk waɗannan sun bayyana a kusan zamani guda ne wa zalika fi an min al-qarn thalith al-hijri a arabin farko na karni na uku daga shekara ta 200 kenan zuwa ta 250 وشكلت أقوال المتكلمين الأوائل في الرجال قبل تصنيف الكتب مادة رئيسية في هذه المصنفات كما abin da yake wato maganganun malaman da suka gabaci wannan zamanin ita take su ne suke suke daukan kaso mafi tsoka na abin da ke cike da tafan wanda suka rubuta da tafan galibin maganganun ba maganganun su bane maganganun malaman su ne da malaman malaman su ma'ana su ibnul su su abraman nasai su al bukhari su ibnu hibbana da makamantansu da suke littafan nan suna da maganganun su ibnu ma'inin ne su abraman ibn mahdi su sufyan ibn uyayna su shu'ba kuma mun gane maganganun malaman da ke gaba da su a dabaka suke ruwaitowa cewa wane ya ce kaza akan wane mai riwaya wane ya ce kaza akan wane mai riwaya to zaka ce zama maganganun waɗannan da suke gaba da su su ne suke ɗauke da madda mai girma ta abin da ke cikin littafin haisu duwinat aqwaluhum allati kana ahlul hadith shi shifahan kama yatanaqalul hadith aka rubuce da maganganun waɗanda da kafin a rubuta malaman hadisi suna tanakul suna ba wa junansu labarin waɗannan maganganu ne da baka kamar yadda suke ba wa junansu labarin hadisan idan malami yazo na karantar da hadisai zai kwararo hadisai da isnadoji in ya magana akan mazaje nan ma zai kwararo maganganun malamai da malaman malaman shi da isnadojin su suma to kamar yadda aka rubuce littattafan hadisai matanin sai kuma aka fara rubuce maganganun da malaman hadisai suke yi akan mazaje in muka ce nan malaman wato su almu'addimuna da mun yi magana kansu a baya to kuma suna magana akan gama garin malamai masu riwaya وكذلك فإن المصنفات المتأخرة اعتمدت على المصنفات الأولى sannan kuma littattafan da suka zo a baya su kuma sai suka dogara akan waɗancan littattafan na farko su ne littattafan baya su ne irin su kamar alkamal da na almakarisi tahzibul kamal tahdibul tahdib irin littattafan ibn jauzi jawzi da yayi kaman addu'a fawul maturukin irin littattafan su abu hakimun nai saburi kaman almadkhal ala sahihaini irin littattafan al-imam al duk waɗannan suna cikin littattafan baya har zuwa zamanin su zahabi su ibnu hajar da makamantansu wa naqalat aqwal muallifiha fi rijali suka cirato maganganun masu waɗancan littattafan game da mazaje fala yakhlu musannafun fil jarh wa ta'dil min kalami yahya ibn ma'in babu wani littafin jarhuwar da za a ce ya tsiraitu daga maganganun malam Yahya ibnu Ma'in wa Ali ibn al-Madini kuma malam Ali ibn Abdullah ibn al-Madini wa Ahmad ibn Hanbal da malam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alaihim ajma'in wa qadis تخدمت مصنفات الجرح والتعديل وقد استخدمت مصنفات الجرح والتعديل الألفاظ التي أطلقها المحدثون القدماء للدلالة على جرح جرح الرواة أو تعديله littafan na baya sun zo sun yi amfani da kalmomin da malaman farko suka yi amfani da shi wajen bayani akan mai riwaya cewa yana da kirki ko bai da shi walakin na hadhihi alfaza iktasabat tahdidatin adaqqa min almusfil musannafat almutaakhira sai sai dai kuma ya kamata a fahimci cewa kalmomin ba'ifun thiqatun sabtun la ba'asa bihi la arabihi ba'asu da ire-irensu da aka zo cikin littafan malaman baya mutaakhirun sun samu tahdidat ma'anoni ko definition adak wanda suke na keke da keke a cikin al-musannafatul mutaakhira littafan baya kama adda ila tabalwuriha kama da kuma ya zawo zuwa ga rereye kalmomin wa hasari adadiha da kokarin iyakance ma wata kalma ce da wata kalma a yi musu census wata aini madduliha da kuma yin bayani akan me take nufi walam yakun thammata ittifaqun ala hadhihi alfadi wal ibarati? da can wa fi bidati dhuhul musannafati naqala al-musannifuna ibarati as-sabiqina tadri wa ta'dil a farkon al'amarin rubuce-rubucen su masu littafan sun dinga kwabo maganganun malaman ne da suka shuɗe walam yakun thammata ittifaqun alhalin babu wani haɗuwar kai ko yarjejeniya ko fahimta wajen alhazi alfaz akan wannan kalmomin game da ma'anarsu ko inda ya kamata ya amfani da su wani ibarati da wannan jumloli fa asbat li kulli musannifin mustalahatun zati madlunin khas sai zama ga kowane mai littafi ko musannafin ko kowane littafi akwai wasu kalmomi da suke da wasu ma'anoni na daban wa كان يتطلب التتب من المتتبع ليس فقط معرفة مدلولات هذه الألفاظ على وجه الأموم mai karatu da mai bincike yana buƙatar ba wai sanin ma'anarsu kawai ba bal ma'arifatu madlulatiha nisbiyya sanin ma'anarsu dangane da wani ko dangane da littafi kaza wa kayfiyat istimaliha inda inda kulli ahad da kuma yadda da kuma yadda kowa ke amfani da su ma'ana kalma ne ana faɗan a ce la ba asabi ko laisa bihi ba asu ko shekul ko thiqatun sabtun ko la a'rifu bihi ba asu to kowa da ya faɗe ta ya faɗa ne a ƙashin kansa ba ya faɗa ne bayan an tsara istilahat din ba da ka sai a bibiyi maganganun a gane istilahat din garin bibiyar maganganun sai aka gane ba kowa ne yake amfani da su don su ba da ma'ana guda ba kowa na amfani da su da da wani digiri na ma'ana da wani mataki na ma'ana don haka dole a fahimci ma'anarsu kuma a fahimci ma'anarsu ta musamman wanda mutane na musamman ke amfani da su akai wannan shi ne aikin da mutanen baya suka fa ya haibu ma'inin masala yasta'milu ibarata laysa bi shay'in ahyanan lidilalati ala anna ahadith rawi qalila kun tuna mun karanta a baya cewa ya haibu ma'in wani lokaci dan ya laisa bi bishai? abin da yake nufi shine babu hadisai da yawa laysa bi mukthir bainama ha galiban wani lokaci kuma da yawa yaka amfani da ita lidilalati ala da'af rawi don ya nuna cewa mai riwaya yana da rauni wa yasta'milu ibn ma'in lafzata la ba'as kuma yana amfani da eh amal akharuna fa yasta'miluna zalika da'iman fi jarhi rawi ka qawlihim la hillu الرواية عنه sauran malamai ko suka ce laisa bi shay'in to suna nufin raunata mai riwaya ne kamar sun ce ne ba a bakin komai yake ba bai halasta a riwaya daga gare shi kaga ibnu ma'inin maganar shi ta cewa laisa bi shay'in tana da ma'ana biyu dukkan ma'anar guda biyu ta saba wa ma'anonin sauran malamai haka in yace la ba asabi yana fadanta muqabila labdi thiqa tana nufin thiqa a wurin shi waye inda ghairihi tutlaqu alama huwa adwanu min thiqa wasu kuma suna faɗanta da nufin ƙasa da thiqa ƙasa can sosai kaga nan ma ya saba da sauran malamai Naka dole sai an fahimci me suke nufi shi me yake nufi wa tartabitu ba'du hadhihi alfadi min haythu mansha'uha mansha'uha bi amsalin qadimatin ushtuqqat minha wasu kalmomin ta bangaren asalin su suna da alaƙa da wani tarihi na wani karin magana wanda aka tsakuro su daga jikin karin magana waƙar waƙa alhafi hafiz al-iraqiyu fi wahamin mun ji cewa al-imam al-iraqi zainuddin rahmatullahi alayh ya auka cikin wani kuskure na fahimtar wata kalma natijata gumudi ahadi hadhihi al-alfaz saboda an samu wato rashin fahimtar wata kalma irin wannan wa adami tafattunihi ila asali shtiqaqi kuma bai iya tsinkayo asalin inda aka dauko ta ba lokacin wa huwa istimalu abi hatim ibarata huwa ala yaday ad ah, abu hatimin razi ya dubi tarjumar wani malami sai ya ce huwa ala yaday adlin huwa ala yaday adlin yana hannun adl in kun tana mun karanta wannan lafazin a can baya adlu shine adlu ibn sa'ad al-ashira wanda aka ce shugaban yan sanda ne na wani gari kuma ya shahara da zalunci da kisa ko in aka mika mashi mara mai wanda yake tuhuma kaman ya halaka kawai kenan to sai zama karin magana ana cewa alaye dai adlu wani ya shiga uku kawai misali kamar a ce da Hausa to sai zai karanta ibaran huwa ala yadi adlun ni a wuri na Amintacci ne alhalin kalmar kuma huwa ala dai adlin ne mudafu mudafu idai sai fasara cewa mai maganar wanda aka hakaito yana faɗin haka shine abu hatimin yana cewa ya amince da mutumin ga shi zai kawo mana mutumin eh, jubar bin mughallis bari mu karanta zuwa inda ya kawo bayanin yace wa yuridu bi hatta sai tsammanin ana nufin amincewa ne وقد فطن الحافظ بن حجر إلى ذلك ونبه على أنها من ألفاظ الجرح حين قرأ ترجمة جبارة بن المغلس سي ابن حجر دي كرنت سورا مغنغنا لأك فراء كان تاريخ جبارة بن المغلس اليماني الحماني وند yana da hadisi a cikin sunan ibn majah ne kawai kuma rajulun ne da'ifun ya rasu shekara ta 241 to na zan ya kuma ya karanta sauran maganganun mutane sai ya gane bai da ra'ayi wannan magana ta zama ta abin nan wato amincewa da kalma ce wadda take tana yi daukan harshen damo wajen karantawa adlu adalci adlu sunan mutum kamar riba da riba da Hausa inda ake rubuta ta da rubutun Hausa duk ɗaya ne in ka ce akwai riba akwai riba wajen rubutu duka abu ɗaya ne ko duka riba e ne to daga in aka rubuta ma wani akwai riba yana iya karantawa da akwai riba aga ma'ana ta canza gaba daya to irin wannan ne ya faru da malam iraki amma sai Allah ya taimaki Ibn hajar shi kuma sai ya gane yay wannan gyaran lakin hadha misalun nadir yace ko da ke wannan misali ne kankani bitab ba kulle yake faruwa ba fa hunaka adadun ah, min alfaz jarh wa ta'dil zata zatu madlulin wadihin akwai eh, nau'in kalmomi ta yawa na jarhuwa ta wanda suke da ma'ana a fili wa muta'arafin alaihi wanda kuma kowa ya san shi an fahimci ma'anar fa qaulihim thiqatun aw hujjatun aw thabtun aw dha'ifun aw kadhabun aw mutarrahun dai waɗannan da an faɗa duk wanda ke hulɗa da hadisi sawa'un malami ne ko ɗalibi ne ko mai karatu ne zai iya gane ma'anarsu wa umumu hadhihi al-alfazi wadihatul madlul mafi yawan kalmomin nan ma'anarsa a fili take aqsamu kutubil jarh wa ta'dil shine ƙara bayanin wato kamar da ya ambata a farko bambance bambance ko nau'o'in littafin jarh wa ta'dil yumkin tasnif al mu'allafat bil jarh wa ta'dil ila sittati aqsamin taliya za a iya raba su zuwa kashi shida masu zuwa na farko al qismu al awwal al kutub allati tanawalat du'afa min ar riwati faqat littafan da ke magana akan masu rauni kawai irin du'afa wal matrukin al majruhin mizanul ko da ke banda mizan shi yana da abin nan kaman diwanu du'afa na na abin nan ko kuma makamantan su wanda suke kawo masu rauni kawai wal qismu thani na biyu al kutubu lati tanawalat thiqat wanda suke magana akan mutattu thiqat ibn hibana thiqat da ijli da makamantan su haka wal qismu thalith al kutubu lati jama'at bayna thiqati wa du'afa wanda suka hada a mutattu da wanda ba mutattu ba zarhu wa ta'dil tadhibu tahdhib al kashif taqribu tahdhib duk waɗannan suna haɗa masu rauni da marasa rauni na hudu al-kutub allati takhtassu bi rijal al-kutub al-mukhassasa littafan da suke da alaƙa da wasu littafai na musamman kamar ta kaman ta tahdhib da shi da asalin shi da reshen shi duka suna da alaƙa ne da kutubun sita kawai da kuma sauran littafan da suke da alaƙa da kutubun sita kaman littafin al-madkhal na na na na ila sahihaini na na na al-imam al kaman eh, na haka na na ibnu na al-imam al-hakim an-naisaburi ko tarihu naisabur na shi hakim din ko eh, tarihu bagdad ko tarihu dimashq kaga suna da alaka da wani eh, sorry wannan gari kenan ko akwai wanda suke da alaka da littafi ne nan muke magana kutub mukhassasa sune kamar wancan tazibu tabi misali wal khamis al-kutub allati tatakawwanu bis su'alat bidar wata ajil kaman tambayoyi kaman su'alatul ajuri kaman su'alat na Abu Dawud ga Imam Ahmad ibn Hanbal na shida al-kutub allati takhtassu bi rijali makani muayyan waɗanda suke san mutanen wani wuri na musamman su ne aiki ku sani da tawarihun rijalil mahalliya tarihu ne sabu tarihu jurjan akhbaru makka tarihu bagdiyatu bagdad tarihu eh, dimashqa haka ire-iren su suna nan da yawa zai duka mana misalan su kala daban-daban وسنتناول سأتناول في الصفحات القادمة التعريف بكتب لكتب الواردة في zan المذكورة يتشي magana a anan gaba insha Allah akan littafan da suka zo akan kowanne daga cikin waɗannan dangogin fannoni insha Allah a darasi na gaba sai al-Imam Az-Zahabi a cikin littafin Al-Ibar fi khabari man abar ko gabar a cikin shafi na 315 ya ce wa wato a cikin shekara ta 227 ko wa fiha ɗin don ita muke ciki fi rabi'in al'awwal al-khalifatu abu ishaq al muhammadu muhammad ibn rashid bin mahdi abbasi walahu sab'un wa arba'una sana wa ahida ilayha al-ma'mun بالخلافة وأهد إليه المأمون بالخلافة وكان abyada أصحب اللحية طويلها مربوعا مشرق اللون قويا إلى الغاية شجاعا شهما مهيبا وكان كثير اللهو مسرفا على نفسه وهو الذي ابتتاها أمورية من أرض الروم وكان يقال له المثمن وله لأنه ولد سنة ثمانين ومئة في ثامن شهر فيها وهو ثامن الخلفاء من بني الأباس وفتح ثمانية فتوه أمورية ومدينة بابك ومدينة الزط وقلعة الأحزان ومصر وأذربيجان وديار ربيعة وإرمينيا ووقف في خدمته ثمانية ملوك الأفشين والمازيار وبابك وطادس ملك أموريا وأجيب ملك إسباء خنج وصول صاحب asbijab wa hashim nahur maliku takharistan wa kanasa maliku sand faƙatar ha'ula'i siwa sul wa hashim wasu tukhlifa thamani sinina wa thamaniyata ashurin wa thamaniyata ayyam wa khallafa thamaniyata banina wa thamaniya banatin wa khallafa min adh-dhahabi thamaniyata alafi alfi dinar وله الدراهم ثمانية ومن الدراهم ثمانية عشر ألف درهم ومن الخيول ثمانية ألف فرس ثمانين ألف فرس ومن الجمال والبغال مثل ذلك ومن المماليك ثمانية آلاف مملوك وثمانية آلاف جارية وبنى ثمانية قصور وله نفس سبعية وإذا غدب لم يبالي man qatala wala man fa'ala wala ma fa'ala wa kama qama hu ibn hulwafiq <laughs> sarakuna kenan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha yace wa fiha a shekara ta 227 fi rabi'in al-awwal a watan rabi'ul awwal kamar yadda ya tabbata a tarihance ranar alhamis ce 11 ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara shekarar shi arba'in da bakwai kamar da ambata gashi ya rasu shiwa ne Alkhalifatu abu abu a baban isyaku al-mu'tasim wanda ake mashi lakabi da al-mu'tasim muhammadu asalin sunan shi kenan bin haruna dan gidan harunan rashid bin mahdi shi kuma harunan dan gidan mahdin abbasi walahu sab'un wa arba'una sana ya rasu shekarar shi arba'in da bakwai. ba wani girman mu ba muka ta malam musa sa'i hafizahullah ko wa ahida ilayhi ma'amunu mamunu bil khilafa ma'mun eh, wanda yake yayansa ne shi ya mushi abin nan wilayatul ahad ya bashi mulki ɗin wa kana abyaba ya kasance farin mutum ashaban lihiyati wanda yake da jangemu shine ashaba abinda yake cewa turanci blonde gashi ja irin na turawa ko mun gane ban san zan ce mashi da wasu ba irin kamar gashin da za ga na turawa ja ne jan wani irin ja hmm? blond ne yana san blonde shine ashaba ko reddish kaman gashin jajayen fata ɓawiraha yana da jan gashin gemu kuma mai tsayi marbu'an gaggausa ne wanda yake da kafaɗa tsayayya mushrikan launi wanda yake da hasken jiki sai dai kamar da zabi faɗa a cikin sirri yace lakinnahu nazarul ilm ba shi da ilimi hatta rubutu bai iya ba bai gama iya alifin ba umma yana yaro muallim din shi ya rasu sai yana ta murna yana ta murna alhamdulillah Allah ya cece shi baban shi ne halifa ba ana kawo musu kowa ana aje mishi malami dafa'an wanda zai karanta da shi sai sarkin ya ce kawai sai baban nasu shi ya nuna shi ya ce ina ganin wannan rabu da shi bai da rabuwa ilimi shi kenan sai kama farauta da jihadi da haka bai da ilimi kaga shi da ɗan uwan shi wancan ma'amun ala tsarafai na kidin shi kuma ma'amun ya da musharaka ilmomi to shi kuma wannan kwata-kwata bai da karatu wanda za a ce kama a ce ummi ne ko nisfa ummi Allah shi kyauta ya ce ƙauyen ilal gaya yana da ƙarfi matuƙa aka ce yakan riƙe mutum a ji ƙashin shi na ƙara ya ɓalla ƙashin ya riƙe hannun mutum haka sai a ji ƙaran ƙashi kamar yadda za ka misali za ka matsa abin nan eh, eh, eh, bushashen biredi a ga yarin murmushi haka misali ko ka matse wani abu wanda za a ji karan fashewarsa haka yake karya kashin hannun mutum ya kama shi shuja'an jarimi ne shahaman wanda yake galant shine shaham wato gwarzo mahiban wanda yake mai kwarjini da kanshi yake zuwa yaki baya nada wani komanda da kanshi yake zuwa yaki musamman yaki ya kai kawo wa kana kathiran lahawu sai dai mutum ne mai yawan wasa ana shan abin sha ana wasa da 'yan mata bayi a fada ana kada musu sarewa da abin nan da goge suna ci duk irin wani abin da sarakuna suka saba yi musrifan ala nafsi har yana barna a wajen wannan abin ya kai matuka wa huwa allazi fataha amuriya min ardir rum shine ya ci kasar amuriya da yaki a kasar rum a kasar a kasar wannan yanzu yanzu kenan yanzu kasar turkiya kusan tun zamanin na umar ake fafatawa da rumawa ana so a kai gare su bayan an ci iraki an ci sham suriya kenan da makamantan sai zama saura ardun rum ardun rum ita ce yanzu ka ce kawai turkiya tun daga turkiya har ƙasar abin nan wato cikin ƙasashen turawa su russia ɗin nan su croatia su uh, uzbekistan da makamantansu tarayyar rasha ta da kasashen da suka ware daga tarayyar shi abinda ake ce yanzu ake ce musu abin nan eastern europe gabashin turai to hadda kasar turkiya wadda ita ce cibiyar daula kuma zaka ga har yanzu rabin ta europe ne rabi asiya har yanzu haka take to wannan kasa ce mai abin nan mai mulki da tarihi da tsohon civilization su ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya gwada kai musu farmaki a tabuka wanda a lokacin munafukai suke cewa bari mu gani shi wannan ya ɗauka yaki da turawa kamar yaƙi ne da larabawa yan uwan shi wannan yakin ba zai yi ba ai kuma da aka ji yakin bai yi ba daga bayan musulmi dole dawo su haka zamanin sai da Umar an gwada zamanin su Muawiya na da dama an gwada ba a kai ga cin nasara gare su ko dai a je an samu yanayin da za a yi cin nasara gare su akan su din amma sai wani abu ya hana ko sanyi sanyi mai tsanani ya hana don wuri ne mai sanyi ko kuma guguwa da iska ko karewar abin nan guziri bayan an yi musu hisara mai tsayi wata da watanni in kun tuna bayan mun karanta haruna rashid ma ya yi irin wannan to su kuma sukan fito gefen sugur su misisa da da khalil da sauran kasashen da suke cikin yankunan falastinu su kawo musulmai hari da haka ana so lalle lalle a karya su wannan bawan allah shine fara samun dama shiga garinsu ɗaya daga cikin shi shine amuriya ya fasa katangar garin ya shiga ya ɗanɗana musu azaba ka je karanta cikakken tarihin a cikin sarwa alamin nubala ko tarikul islam na zahabi ka gani Allah ya bashi wannan nasara ya shiga da kanshi ya kamo bayi ya samo ganima ya ɗanɗana musu kuɗa ya saka gwamnan shi a garin Allah ya bashi wannan fatuhu din Madinat shine ya buɗe ita wannan gari ta Amuriya a kasar Rum wa kana yuqalu lahu muthamminu ana mushi lakabi da al-musammin mai takwas takwas kenan za a ce ko ko kuma mai kome takwas saboda mene saboda wasu abubuwan da suka faru mushi na musadafa komai takwas takwas takwas wannan magana nifba waihi ɗaya daga cikin manyan malaman na haushi ya fara faɗanta ya ba da labarinta saboda li'annahu wulida sanata 80 wa 100 an kan shekara ta 800 fi thamini shahri fiha a watan takwas shine watan abin nan sha'abana ko wa Saminu thaminul khulafa'i min bani abbas shine kuma halifa na takwas in ka lissafa a cikin bani abbas as-saffahu shine na farko abdullahi saffa sai abu ja'far al-mansur shine na biyu sai al-mahdi ko al-hadi tukunna al-hadi shine na uku sai al-mahdi shine na hudu sai rashidu shine na biyar sai aminu shine na shida sai ma'amun shine na bakwai sai shi shine na takwas haka suke zuriyatun ba'adu hamin ba'adu shine na takwas a cikin kulafa rashin na cikin wannan giyar saffahu mansuru hadi mahadi rashidu aminu ma'amunu sai shi shine na takwas kaji wannan ma nan ma ya samu takwas ko wa fataha samaniyata futuhin ya ci wasu yaƙoƙi manya guda takwas da gaske akwai wannan ita amuriya akwai madinatu babak wannan babak alqurani da muka ji wannan zindiki da ya dinga kawo bala'i akwai kuma garin wani gari ake ci mashi azzab shi ma ya ci shi da yaki wa qal'atul ahzan wani castle wani abin nan eh, kewayen waje da ake ci eh, abin nan eh, qal'atul ahzan wa misr da kasar misra wa azerbaijan wanda ita ma kasa ce a cikin tarayyar rasha rusasshiya wa diyar rabi'a wata ƙasa ce ta ma daga cikin ƙasashe a cikin ƙasar yaman wa Armenia da armenia wadda ita ma tana cikin tarayyar rashin rusashiya a yanzu wannan duk ƙasashen turawa ne ya shige su ya ci su da yaƙi wa kafa fi khidmati thamaniyatu mulukin akwai sarakuna guda takwas waɗanda suka yi aiki ƙarƙashin sa akwai alafshi mun ji shi a baya wannan babban komanda shi ɗin nan wanda aka shi wanda ya hana a bashi abinci sai da yunwa ta kashe shi sannan aka kere shi in kun tuna an yi magana shi a baya da ya samu hazuwa da daukaka daga baya aka zargi cewa yana da zindiƙanci aka ce akwai zindiƙanci tare da shi an kama shi da wasu gumaka da yake bautawa an yi kaza an yi kaza daga baya aka kashe shi da akwai kuma almaziyar wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manyan kwamandojin da suka mishi aiki kuma ya kashe shi wanda aka yi ta dukan shi har sai da duka ya kashe shi haka yi zuwa cikin tarihin wa babak ya kashe babak bayan da ya mishi hidima wa batis maliku amuriya da shugaban sarkin amuriya mai suna batis da kuma ujayif maliku asba khanj sunan gari ne shi ma wa saul sahibu asbijab wa hashim nahur maliku fakharstan shugaban kasar dakharstan ita wadda ita ma yanki ne a cikin tarayyar rashin rusashiya wa kannasa malikus sand sand da aka ce sand ita ce kasar abin nan wato India da Pakistan da da Bangladesh wannan yankunan su ake cewa as-sand garin su al-Imam as-Sandi Hayatuddin as-Sandi fakatala haula'i siwa Saul wa Hashim waɗannan duk ya kashe su in banda biyun nan wastukhlifa thamani sinina wa thamaniyata ashhurin wa thamaniyata ayyam yayi halifanci shekara takwas da wata takwas da kwana takwas wa khalafa samaniyata banina wa samaniya banati ya mutu ya bi ƴaƴa maza takwas mata takwas wa khalafa min adh-dhahabi ya bi tsabaragin zinariya samaniyata alafi alfi dina miliyan takwas ko samaniyata alfi alaf dubu sau dubu sau takwas kaga miliyan takwas kenan wa min ad dirahimi samaniyata ashara alfi dirham ya ba kuma dirhami miliyan ah, abin nan eh, eh, eh, samaniya ta ashar alf miliyan sha takwas wa min al ya badda wakai horaru samaniya ta alf fars doki guda abin nan takwas. wa min al-jimali wal sannan raƙuma da alfadarai mithla zalika ma kowanne guda abin nan 8800 dubu 80 ko wa min al sannan bayi ya bar samaniyata alafin mulukin ya bar bawa namiji guda dubu tamanin guda dubu takwas wa samaniyata alafin jariya da baiwa ta mace guda dubu takwas wa bana ta kusuri ya gina benaye manya guda takwas bayan shi dana aka ce sai da suka cika garin za aka ba masa katsin ke da kasan taron maulidi misali kasan dole a cika wurin aiku ko taron wa'azin kasa kaga ba zai yi a rayu a wajen ba dalilin da yasa ya je kenan gina musu gari musamman shine samira surra marra'a an ce asalin sunan garin da yasa kenan surra marra'a ya je gina musu kama a ce an gina musu bariki ne ya gina musu gidaje da kasuwa da wuraren training da wuraren ayyukan su ofisoshi kenan da wuraren ah, abin nan sauran harkoki asibitoci da komai ya gina gari lafiyayye shine samira har yanzu gari ne a kasar ah, iraki ah, wannan gari jiha ce a kasar iraki shi ya gina shi ya kawartar da su gaba ɗaya mai da su can suka zauna wa kana hu nafsun sabu'iyya yana da ainihin wato zuciya wata ke sabu'iyya mai yin abu bakwai mummuna suka ce marai sabu'iyya fushi da zalunci da kwace da sauransu suna lissafa laifuka daban-daban wanda sarakuna suke sai su ake ce sabu'i an kaje ce sarki na da na da abin nan nafsun sabu'iya wa idza ghadiba in ya fushi lam yubali man qatala wala ma fa'ala ba ruwan shi da da me ya aikata ba wa ya kashi in ya fushi watsi yake a bashi waje irin wanda ake cewa ne idan ya fushi bai da hankali duk abin da ya rarama zai kai bugu duk wanda ya samu kuma zai mare shi ko ya karya shi ko ya caka mai wuka ko ya ce aje a kulle shi ko ya ce aje a kwace dukiyarsa duk yana irin wannan wa qama ba'dahu ibnu hulwafiq bayan shi ɗansa ne alwafiq al-imamu zahabi a cikin tarihin wannan malami da wannan sarki da a cikin sirru alamin nubala ya ambaci cewa wannan sarki shine asalin wanda ya ya ya tsaya akan imtihani na khalqul qur'an fiye da ma'mun ma'mun yana yin abun amma da ilimi a ciki dan haka yana tattaunawa da su yana kuma wata rana yana samun shi cikin haira yayi ko kai yayi amma shi wannan kamawa ne kawai da kullewa yasa aka rubuta wasiku zuwa gari gari ce duk inda aka je garuruwan aba ba limamai da ladanai da malaman islamiyya da masu karantawa a makarantar alludu wanda yake da alaka da usadanci ko karantawa sai an mishi wannan jarabawa in ya ce bai yadda ba a kama a kulle aka dinga cika gidajen yari da mutane ta ko ta ko ina yayi ta wannan harka ta mas'alar khalqul qur'an sai ta shekara goma sha hudu ana yin ta shekara takwas ɗin nan da yayi ko tara ga baki ɗayansu da kuma shekara biyar na bayan shi na bayan alwafiq banda shekarun da suka faru a baya zamanin abin nan zamanin ma'amun ma'ana tun daga shekara ta 218 sanda aka daura shi a halifanci zuwa wannan shekara ta 227 da kuma abin da zai biyo bayan ta na shekaru biyar sai ka kara zuwa shekara ta 232 sanda zamu zo mu ji rasuwan alwasa kaɗan shi to duka wannan abin ake ta fama da shi na fitina har mutane suka daina shigo ƙasar Iraki gaba daya al-Imam Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Yahya Naysaburi yace mishi zan zo Iraki ziyara ku suka ce karka zo kai zaman ka da kake kada ka zo ka shiga cikin fitina baka san ko zaka iya jurewa ba ko ba zaka iya ba ko in baka jure ba ka sha wahalar duniya eh, in ka jure ka sha wahalar duniya in baka jure ba ka sha wahalar cewa ka zama dan bid'a ko ka amsa ko kai kaza dan haka gara ka zura inda kake ka shigo ya zama annoba Allah shi kyauta da wannan mu'tasim kenan a takaice kwarai da gaske jama'a kaman kowane sarki yana da alkhairansa yana da abubuwan da kuma suke ba daidai ba wannan ita ce eh, ka'idar sarauta ko mulki duk inda mutum ya yi shi to sai an samu ire-iren waɗannan abubuwa na abubuwan da zai wa mutane ba daidai ba ko abin da ba haka aka so yi ba ko ya ba wani tarihi da za a ce ya cucuwa ne ko ya karyawa ne ko ya batar da wani ko ya kashewa ne dukkanin wani ne mulki da ka sani a duniyar nan inda sunan shi mulki to akwai wannan a cikin harkar shi sai dai annabta ce da Allah yake mishi wahayi hatta sahabbai da suka yi halifanci waɗannan hudun mutane ba su rufe baki ba sa da cewa kan abin da suka cikin rikinsu musamman daga kan Usman radiyallahu anhu yi ƙasa kai ba ma Usman ba har Umar din Umar ma ba an ta mutane a zamanin ma yana mulki an ta mishi musu ba ya faɗi ba a ce ba haka ba kai kankat ma Annabi sallallahu alaihi wasallam an mishi wannan kuma wanda suka mushi ma akwai wanda masoyan shi ne an samu a rabon ganimar hawazin ko kisa ce shahararriya kafin ma a zo hawazin ta raba ganimar badar ba sai da aka yi ta tabar za tsakanin mukatila da wanda suke ba da kwaba tsakanin dattawa da matasa da aka zo hawazin nan ne ta bayyana bayyana karara cewa lallai Allah zai jarabci mutane da duniya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bana tsoratar muku talauci amma ina tsoratar muku Allah ya baku duniya ne ku koma ku zama kafare kuna yakan junan ku fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai gashi manzo Allah yana raye da aka zo an samu ganima ma dudu a hawazin saboda hawazin sun yi wata wauta shugaban su yace a fito da kowa da komai a fito da maza da mata da dabbobi da raƙuma da kaji da agwagi ka aba komai a baya wai shi hikimarsa idan mutum ya waga ya ga dukiyar shi ga iyalan shi to zai yi yaki iyakai yaki in yaso an kashe shi to ba komai a iya ɗiban su akwai wani tsoho daga cikin tsofaffin mayaka wanda suka zo da shi dan shekara 130 da Simma in kun tuna ko yana cikin rumfa ne ma ya ce a'a wannan mummunan tunani ne sai aka ce ba ruwanka ba kai bane shugaban ka riga ka yi tuntun shi kenan shi ne yake cewa abin nan wahal ana illa ba wannan baitin ba ya dai su akan magana naman ta baitin shi shi abin nan yake ci musu to amma dai ku za a yi abun kunya kuwa to abun kunyan da ya faru kenan ku aka tarwatsa hawazin suka ki musulunta aka kwashe duk wannan ganima fai daga baya ma Allah ya yi musu mulkatar sun zo sun tuba kafin manzo Allah sai sanar isa Madina ko shine ya bada dama cewa to shi da nashi da Banu Hashim ya mai musu su zaɓi tsakanin ‘ya'ya da dukiya ‘ya'ya da mata a wuri ɗaya dukiya a wuri daban suka ce ai ba zai yi su kwatanta ba sun zaɓi iyalansu ya ce to mai muku da na da na duka banu an ansaru ma suka mayar muhajiru na kowa ya mayar mu'allafatu kulubun din da aka fifita din wasu daga cikin su kamar Abbas bin Mirdas ce, amma ana wa banu Sulaimin fala mu ba za mu mayar ba wani shi ma ce ba za su mayar ba wani ma ba za su mayar ba sai da manzo Allah ya ce to ku mayar musu mu kuma musa annabi za mu ba ku ninkin haka fi awwali faikin ya atina zai yana cikin bukhari da muslim yana cikin dukkan littafan tarihi wannan almuhim da aka zo rabon ganiman nan sai manzo Allah ya dinga iba Abu Sufyana raqumi 100 wane Abbas bin Murdas din nan raqumi 80 wane Aqra ibn Habis raqumi 100 akwai ruwan da je munafurci ma ma manzo Allah sai da ya bashi shine abin nan Uyaynah ibn Hisn wanda ya ce ku bari je in musu magana yaƙin nan ba za su iya shi ba da ya shiga sai ce musu wala ku yadda kar ku yadda wallahi kun ga muhammadu ɗin nan su yake a ce kowa ƙasan shi yake ku dage ku dage mu ma muna dai bin shi ne kawai don dai a zauna lafiya ina buta manzo Allah ya ce mishi ne kace musu ya ce na ji ce musu ne yaƙin na ba sai ya ce zabta ƙarya kake ga abin da ka faɗa anan ne ya ce to na tuba na ba Allah na bi ka shi ma aka ɗebi ɗari aka bashi aka kyara muhajiru aka kyara abin nan ausu da khazraj waɗannan mutane ashudda'u alal kufar din nan ko aka rabu da su shine ku san kowanne irin mutane akwai wawayen cikin su akwai masu hankali sai kuma ke suna cewa kun gani ko inna eh, ghafara Allahu li rasulihi yu'ti quraishan wa suyufuna taqru min dima'ihim quraish wai yake ba wa raqumi 100 waɗanda har yanzu akwai ragowan abin nan eh, Eh, jininsu a jikin takuban ba mu gaba kashe su ba amma idan sun shiga mutanen shi ne halama kwanan zai kuma garin ma ya koma garinsu shi ke na kasa irin wannan isha'an nan da nan ta juya ta juya ba sai akwai facebook ba ta kawo kunnan manzo Allah sallallahu alaihi da ta zo aka ce manzo Allah hankalin shi ya tashi ce ni an sadu su gaya wannan a je a tara mun su gaba ɗayan su yace kada kowa ya zo sai ba an sare sai ya shiga gunsu daga shi sai sai na Abubakar ya shiga gunsu ya ce me labarin da na ji daga kunnan aka ce ku kuka fara daga bakinku suka yi shiru ya ce me na ji ne sai masu hankali suka ce to a manzan Allah zance ne da gaskiya saboda Allah wannan zancen an yi shi eh, masu hankalinmu ba su ce kuma ba amma wawayen cikinmu kaji kaji kaji abinda suka ce manzan Allah ya musu tankiya ya musu fada ya musu nasiha ya musu albishar har suka yi ta kuka yace ban same ku cikin bata ba Allah ya shirye da ku ta hanya na ban same ku kaza ba ban same ku kaza ba suka ce duka haka ne yace to ni kuma kuma gori ne ma ku ce ai an kore ka muka baka masauki an ya goba haka ba ai an ki taimakon ka muka taimake ka suka ce mazala ba za mu faɗa ba ba za mu faɗi wannan ba yace eh amma dai haka ne ce to kuma ku ga falala ba a ce kowa ya tafi da raƙuma ku ku tafi da manzon Allah kuma shine rabon ku ba abinda za ku tafi da shi ya fi wanda za su tafi da shi ya ce musu da za a raba mutane kungiya-kungiya da ni shiga kungiya kudu da ba don hijira ba da nima na zama ba ansari shi ne anan da yake ga musu wannan hadisin cewa bayana za ku ga san kai mai tsanani inda kun satarauna ba'adi asaratan shadida fasbiru hatta talqawni alal hawd suka ce za mu haƙura anas ya ce fama sabarna sai ba mu haƙurin ba da baya sai aka yi ta samun fitintuni suka dinga biyo baya iri daban-daban almuhim shaidin da muke so mai aiki da shi anan shine cewa annabi ma yayi wani abu a cikin mulkin sa ko mutane ba su a cikin mulkin sa na annabta mutane ba su fahimta ba musamman saboda ya shafi duniya suka ta da kai baya amma idan ya shafi lahira ne ko ba su fahimta ba suna bi to wannan dabi'a dan adam ce dabi'a dan adam ce sai da annabi musu bayani sannan suka gane duk da haka su zulu koyi sara suka kiyarda annabi ya tsine musu albarka suka zama mutane fitina a cikin duniya to haka sayyidina abubakar haka sayyidina umar to daga usman aka fara samun ta tabirzar da mutane suka yi ta cece ce har cikin sahabbai su talhatu dan ubaidillah su aisha duk suna cikin wanda suka dinga yin adawa da policies din usman dan affan karanta tarihi zabi to daga karke aka zo abun da suka faru suka faru to haka zamani ya dinga tafiya ana ƙara nisa da wannan farkon zamanin ana ƙara samun ƙofofin fitina da barna ana ƙara samun rikici tsakankanin shugabanni da mabiyansu ana kuma ƙara samun sarakuna suna zama suna da asara suna fifita kansu da mulkinsu akan al'ummarsu kamar da muke gani a duk kusan inda ake rayuwa musamman na ƙarshen musulmai abin baƙin ciki abin takaici ƙarshen kafirai kam su kamtun da suna bin duniya ne ya arifu na zara min hatu duniya to dama ba sa ma bari haka ya yiwu ba wai dan ba za su yi sata bane su ma ba a bari ya yiwu ne eh, mulkin ya zama na mutane ne misali Allah shi kyauta almuhim wannan sarki yana da alkhairan shi yana da gunanan abubuwansa alkhairansa shine waɗannan futuhat da ya ta yi da tarewa musulmai da daulolin musulmai da garuruwansu ya tare musu ba a kaiwa gare su musulmai sun zama cikin aminci da amana ta fuskar tsaro kuma sun zama suna da wadata ta fuskar tattalin arziki amma ta fuskar addini da aƙida sai aka takura wa masu bin gaskiya suka sha wahala aka ɗan ana musu kuɗa sannan kuma shi kuma ya ta yin israfi da dukiya iya san ran shi wajen gina garin nan na samira ya kashe dukiya ba ƙanƙanuwa ba haka wajen gina kusur ɗinsa da sauransu allah shi kyauta to abin da ya kamata mu fahimta matsayinmu na shi ne. duk zamanin da za ka rayu na waɗannan zamanna ko na bayansu sai an samu irin wannan sai kaga isti'ithari daga shugabanni sai ka gan shi kawai ba zai taɓa yiwa shugabanni su yadda ake yadda umar yake ba ɗan haɗa ba wanda zai ƙara irin wannan kama cire rai ko ma hadiya ba zai irin wannan ba irin yadda umar yake a ce rigar shi tun mahu baya ci sai an ci da sauransu wannan sai turawa amma ina ina rawa sawa da wannan ga mutum malam bp ne ba kamar inda ina yake aka raman mai kamar s ya kama shi amma yana samun mukami sai kaga ya canza gaba daya sai ga ya zama kamar an daura sa na nagin sami yana yana sama sama da yana hawa roba roba sai ka ganshi da mota ta kusa kala goma sha bakwai. kuma albashin shi ba zai isa wannan ba an sani dukkan alawusin da ake bashi ko ina ya samu fili ya siye duk inda ya samu eh, wata kyakkyawan mace ko an kusa mata rana da wani zai aure ta duk inda yake so a duniyar nan can zai je eh, siyayya magani in zai hutu ma sai ya je kasar waje in zai komai zai wani hatta tashawa idan ya je yana mura sai ya je saudi jama ko kuma asibitin ku gashi nan babu wuta ba likitoci mutane suna kwanta ma tsira na lekowa daga cikin silin yana yana musu gwalo in ka je an kwatar da yaranka sai kana gadin shi baka tsira sai cije shi kaga duk wannan asara ce amma da aka ce da haka ayi hakuri ayi hakuri to hakurin ne yake da wahala kamar da Anas yake cewa fama sabarna su Anas fa kenan ansaru fama sabarna sai dai suka kai ga an yi waqatul harra da su an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk a cikin rashin hakurin Allah ya tsare mu malin ya ci gaba da cewa sanatar 28 wa 200 shekara ta 228 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fiha tuwfiya Dawud ibn Amr ibn Babbi al-baghdadi a wannan shekara kuma al-imamu dawud bin amr bin zuhair bin sulaiman ad-dabbi ya rasu malami ne mutumin garin bagadaza sami'a nafi ibn umar al-jumahi wa ta'ifa ya ji hadisi agun waɗannan al-imamu muslim ya fitar da hadisin sa da al-imamu nasa'i wa kana saduqan sahiba Hadithi. ya rasu in ba na manta ba a watan safar na wannan shekara kamar da al-Imam Az-Zahabi ya ambata a cikin Sura al Nubala an haife shekara ta 150 takriban laysa tahdida al-Imam Ahmad ibn Hanbal madalibin sa ne haka Ibrahim al-Harbi haka al-Imam Abu al-Qasim al-Baghawi da sauran manyan malaman zamanin su Ibn Abi Dunya da daliban sa وفيها حماد بن مالك الأشجعي bin حماد بن مالك al بسطام الأشجعي الخراساني شيخ مؤمر wani tsohon malami ne wanda ya daɗe a duniya kana makabular riwaya ana karban hadisin sa rawa an abdurrahman ibn yazida bin jabir yana daga cikin malaman sa wal auza'i sai dai wannan bashi da riwaya a cikin kutubu sita gaba kida asalin shi kamar da kaji an faɗa nan mutum khurasan ne mutum wani gari mai suna a jarsata jarsata a cikin kurasana wanda yanzu yana faɗawa ne cikin kasar afghanistan amma ya zo na bagadaza amma ba da riwaya a cikin a cikin kutubu sita ibnu hibana ya ambace shi a cikin kitabu thiqat وفيها أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار سيكما مالا أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز ثم كياي إذا أكفت عبد الملك بن عبد العزيز سنا ديوا دبن دبن أكوي شوانا التمار wanda ake mishi alkunya da Abu Nasr al-Baghdadi akwai kuma Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abi Salama wanda aka fi sani da suna al-Majshun malami ne makahu mutumin kasar madina akwai kuma abdul malik ibnu abdul aziz ibnu jurayj ibnu da ka sani al-makki wanda mun karanta shi a can baya rasu shekara ta 149 babban malamin fiqh da hadisi ibnu jurayj da zaka ji kullum ana cewa haddasa ibnu da sunan shi abdul malik ibnu abdul aziz ibnu sannan akwai abdul malik ibnu abdul aziz ibnu abi farwa ibnu abi farwa shi ma mutumin makka ne mutumin makka ne shi ma yana da riwaya hadisi akwai kuma wani da'ifi shine abdul malik ibnu abdul aziz abul abbasi al wanda ba amawiyye ne wannan shi da'ifi ne yana da riwaya a cikin sunan sunan ibn majah to wannan da ake magana a nan sunan shi uh, abdul malik ibnu abdul aziz uh, uh, at-tammar mai sai da dabino az-zahid bi bagadaza ya rasu a garin bagadaza fi awwalil ami a farkon shekara ta 228 rawan hammad bin salama wa tabaqati wa kana thiqatan amintacce ne sabtan tabbatacce aliman masani abidan ne bauta Allah qanitan mai mika wuya ga Allah yu'addu min al-abdali ana lissafa shi daga cikin abdalu wannan shi ma daga cikin rijalul muslimin ne wannan sa'i ka sabiqi wa fiha ubaidullah ibn muhammad al-ayyi al-basri al-akhbari ahadul fusaha al-ajwad shi kuma malam ubaidillah ɗan muhammadu al'aishi mutumin ƙasar basara masanin labarai ɗin nan ɗaya daga cikin malamai wanda suke masu fasaha da kuma iya kyauta yana da riwaya daga hamadu ɗan salama da ɗabaka hamadu ya rasu a tsakiyar watan ramadana 17 ga watan ramadana a wannan shekara wa qala yaqub ibn shaiba. An faka ibn aisha ala ikhwanihi alfi dinarin fillahi haka ake mishi dama aka an sanin shi suna ibn aisha malam dan aisha kaji an ce daga cikin al'ajwad ya ciyar da dukiya sama da wato dinari dubu 400 a kan taimakon 'yan uwan shi don Allah shi wani ya da hadisi a cikin sunanu abi dawuda da tirmizi da nasa'i akhraja lahu thalatha kenan ko wa an ibrahim al-harbi qala ma ra'aytu mithla ibn irin shi ba wa qala ibn ya ce saduqun yana da gaskiya wa fiha ali ibn assam ibn ali al-amiri al-kufi bin sabu haka a wannan shekara malam ali ibn assam ibn ali al-amiri ya rasu mutumin ƙasar kufa ne amma ya rasu a cikin naysabur sami'a malikan wa qabaqata ya ji karatu abu imam malik ibn anas da tsararrakin imam malik dan anas rahimahullahu wa rahimal jami' wa kana hafidan wannan malami ne mahaddaci na hadisi zahidan mai gudun duniya faqihan masanin fiqhu adiban masanin adabi Kabirar al-qadari mai girman daraja tufiya murabitan bitarasus ya rasu yana ribaɗi a can ƙasar kurasana inda ya je garin tarsus ya je wato jihadi kenan eh, rawa muslimun fi sahihi an rajulin an muslim daga cikin asabu kutubu sita kadai ya fitar da hadisin shi daga wani mutum daga shi muslim muslim din ya fitar daga ta hanyar wani mutum wa fiya abul jami al'ala ala ibn musa al bahili bi bagdad wala lahu juz'un mashhurun min a'la al marwiyati rawa fihi an al layth ibn sa'd wa jama'a hakanan al'ala bin musa al bahili ya rasu a garin bagadaza shi ma wani mu'ammari ne ya rayu sama da shekara 80 al imam az-zahabi yace yana da wani juz'i na hadisan shi da riwayoyin shi waɗanda ya ruwaito su da isnadi ali daga al ibnu ibn da wasu malamai qala al-khatib khatib yace saduqun wa fiha muhammad ibn salti abu ya al-thawri thumma al-basri al-hafid sami'a ad-darawardi wa tabaqata hakanan kuma a wannan shekara ila yau muhammad ibn salti abu ya al-thawri thumma al-basri al-hafid mutumin wato ƙasar basara malamin nan wanda ya ji daga ah, abdulaziz bin darawari da sauyinsa qala abu hatim kana yumli alaina fi tafsiri min hibzi ya kasance yana mana hadisan tafsiri to da kai yake kawo su kawai kowace aya idan aka jata zai faɗi isnadoji da matanoni na maganganun fassara ta daga sahabbai da tabi'ai da makamantansu wa fiha al-utbi al-akhbari sai kuma wanda yake ci mishi al-utbi jikan utbatu dan abi sufyan kenan wa huwa abu abdurrahman muhammad Ibn ubaidillahi ibnu amrin al-umawi malam muhammad dan ubaidillah dan amr al-umawi ahadul fusaha il'udaba, udaba daya daga cikin masu fasaha ko malaman adabi min zurriyyati utbata bin abi sufyan ibn harb daga cikin zuriyar utba dan abu sufyan dan harb al-umawi wa kana min a ayani shu'ara ibil basara shahararren mawaƙi ne a ƙasar basara sami'a abahu ya ji hadisi daga baban shi wa a aidan min sufiyan ibn uyayna a ahadith ya ji yan hadisai yan kaɗan daga sunan ɗan uyayna wal akhbaru ghalabat alayhi amma labarai suka ci ƙarfin shi ba a san shi a matsayin malamin hadisi ba da aka shi ma bai da hadisai a cikin kutubus sitta amma dan taba sulusi ke nan ko kare na ne mai sai malam yace wato malam mai sharhin usul fiqi kenan shine malam Abdullahi ibn Sarih eh, al-Fawzan yace a qauluhu fadin eh, eh, wato mai littafin shine malam malam ibnu ibnu mai yake shi ma ibnu Juwayni ko yace wa min shartil hukumi an ya kuna mislal illaci fi nafi wal isbati daga cikin sharaɗin hukunci wanda hukunci ɗaya ne daga cikin wato abubuwa guda hudu na arkanin kiyas, al'aslu, alfar'u al'illatu, alhukum. daga cikin sharaɗin hukunci ya zama cewa hukuncin yana tafiya tare da illa fi nafi wajen korewa wal isbati da tabbatarwa in an kore illa a kore hukuncin idan an tabbatar da illa a tabbatar da hukuncin wato din da aka samu illar za a samu hukuncin din da aka rasa illar za a rasa hukuncin shine misali kaman game da gado ko eh, kaman game da zai zo mana misali bari mu bar buga mana misali da kanshi المراد بالحكم حكم الأصل حكم الأصل من حيث صحة إلهاك الفرع bi بسبب إلتي abinda ake nufi da alhukum anan hukuncin asalin ta fuskar yadda za a sadar da farkin da wannan hukuncin saboda illar asali anan shine giya hukuncin ta haram farki shine a ce wani abu mai bugarwa shi ma a sa mashi wannan hukuncin to bugar wannan ita ce illa in aka same ta sai a sa hukuncin haramci akan wannan reshen wanda hukuncin nan shine irin na asalin wa min shurutil hukumi an yakuna tabi'a lil illati fi nafi wal ithbat daga cikin sharuɗin hukunci shine ya zama yana bibiyar illa wajen tabbatuwarta ko koruwarta ai alwujudu wal adam samuwarta ko rashinta fa in wujidatul illatu wujida hukm in an samu illar za a samu hukuncin wa in intafa intafat wa in intafat intafa in ta kori shi ma ya kori wa hadha shartu a'ammu min ash-shart al-madhkur fi al-illa wannan sharadin fi gamewa fiye da sharadin da aka ambata a cikin illa li'anna zalika khasun bi wujudil hukmi inda wujudil illa dan wancan ya takaitu ne a wajen samun hukuncin a inda aka samu illa amun intifa wannan kuma ya game in an samu illar da in ba a samu fal awwal huwa tsar tar huwa aks wancan shine wato tsar shine abin da ya game wannan nabiyun kuma shine akasan gamewa wato kuda bai game ba wa hadha wa in kanal al mu'allalan da illatin wahid wannan kuma yana faruwa ko da a ce illar ƙwaya ɗaya ce ka ta harimul khamri da illatul iska. kamar yadda giya aka haramta ta saboda illa ƙwaya ɗaya ita ce bugarwa famata wujidal iskaru wujidat tahrim duk sa da aka samu bugarwa to za a haramta wannan abin da ke sa ya maye wa matan tafal iskaru duk sanda maye ya koru babu maye in tafatta harimu babu haramci da aka maltina ta halasta ko mun gani ko mutane masu zafin kai su ce multina ba ta halasta ba idan ka musu magana sai su ce ai saboda kamfanin giya yake yin ta in ka siya ka tsara musu karfi in ka dauki wannan abun babu abin da zaka siya duk abin da ka siya sai ka kara mai yahudu karfi duk abin da ka siya sai dai in gyada ce ko zo gane namu na Hausa amma in dai ka sai katin waya ka sai handset ka sai mota ka sai kyalle ka sai gida ka sai duk abin da ka siya kai aje kuɗi ma kawai kai a banki ka ƙara musu ƙarfi ka yi dai ka aje dan ka zo gida a danne ka a yanka a kwashe kuɗin ko to ka ƙara musu ƙarfi haka wannan illa ce wata take ta ba za ka iya ita ba yanzu tabbas da akwai da za ka hana su samun wannan ƙarfin da ya kamata ka yi saboda abin nan wato siyasar duniya ya za ka hana su samun ƙarfin da za su yi abin nan amma ba ka da za ka yi to da ka abu ya halasta kawai sai ka amfani da shi kuma tun da can talatale dama ya halasta hulɗa ta kasuwanci da makwabtaka da zamantakewa da bashi da cuɗeɗeniya tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba ya halasta wanzu Allah ya rayu da Yahuda a Madina ya siya a gunsu ya siya musu ya ci bashi a gunsu ya yi kasuwanci da su duka ya yi an haɗa kasuwa an haɗa komai da aka wannan abu ne halastacce dama a cikin usulun shari'a wannan wani tanattu'i ne kawai mutum zai zo yana makan shi kuma a lokacin da yake wannan magana idan ka bashi coca cola ya sha wataƙila bai san cewa kamfanin da ke da coca-cola idan a wajen sharri ne da kasance wasu yahudu sun fi masu kamfanin giya ba wataƙila bai san wannan ba sun fi henneken sun fi masu yin golda sun fi su haka wataƙila idan yana shiga mota honda accord ko gma gmc ko eh, toyota ko wace ce ko yana sanye da agogo ko yana rike da handset ɗin nokia wataƙila waɗanda ke da wannan kamfanonin sharrin su ga musulmai hala ya fi na masu giyan. wanda suke da shiyas a gida a kaga to ashe ba magana ce da zaka iya eh, rike ta a matsayin hujja ba kaga wani har sai ne ne nuna kai ya baka haka mutum ya zo wurin ka ziyara ko ka kai ga kana shan maltina maltina dai particularly an fi mata wannan eh, abun nan eh, zalunta <laughs> mutane sun tsane ta saboda wannan kana son shayi ta shan kayan ka kawai ba wani abu in kuma baka son sha dama halas ba wai waji bace ba sunna bace ba salafiya bace halas ne kawai yadda ka san halaccin naman kaza ko ruwan zobo ko ruwan famfo ko fiya wata duk ɗaya su su da ka kar'a a ce wani abin nan daban yanzu kazan turawa da ake ci da kwai can ke arna ne su ma suke shi arna ne suke shi daga ƙasa arna ake kawa akwai arna suka kai china arna waɗanda ba ba sai da akwai allah ba kamar maganar sayyidina umar ne irin wannan ta'awili yana cikin sahih bukhari sayyidina umar ma aka tambaye shi kusa sayyidina umar baya san ana auren kitabiya duk da ya halasta amma baya so in yaji wani ya aura zai mishi tsawa yace me yasa su huzaifa suka aura yace bai yadda ba suka ce ka kawo hujja dole ya kyale su amma ya fi karfin ka sai ya hana ka to aka mishi fatawa akan algata malan ya halasta a auri ba kitabiya sai sai sai dungu sai ce Allah dai ya hana auren mushrika ni ko ban san mushrikar da ta kai mutumin da ke cewa Isa ubangijinta bane yana cikin Bukhari wannan wannan fatawa Bukhari ya fitar da ita cikin kitabun nikahi kaga dungu ne yayi go shi bai ce haram bane to haka Allah dai eh, wato babu dai mutanen da suka kai suka kai kafircin ɗan China da sabi don su mutanen Amerika da Ingila da sauransu suna yin kiristanci kaga da tajannahum aqraban nasu kenan waɗancan su ne a shaddin nasu a dawata na amanu ko don su shanahu ba sai dai ana akwai Allah ba kwata-kwata hayin ba sa yin sallah ba sa zuwa coci ba sa zuwa ko'ina kawai aiki ne dare da ranar duniya kawai abinda suka sa gaba kenan amma a ƙasar nan yanzu babu wanda muke siyan kayan su kamar china babu wanda suke samun kuɗi da 'yan najeriya irin china in dai magana commodities ne da ake siya yau da kullum tun daga kayan sawa da kayan ƙere-ƙere na kimiyya da fasaha da injina da kayan lantarki da kayan gine-gine kusan komai an fi siyan nasu saboda su kuma sun iya sun iya mass production da za su yi har sai kowa ya kai gare shi ko kana ki ko kana so sai ya kai gare da da aka fara yin waɗannan wayoyi da ake cewa smartphones da ana yin su a ƙasashen turawa musamman kamfanonin america irin irin iphone da makamantansu da blackberry da suka fara yin su sun yi su suna yin su da adadi kankani kuma suna cika musu kuɗi ba kowa ke iya mallaka ba tun da china suka samu fasaha suka fara yi yanzu kowa na da ita ba almajirin gidan kuma sai ya ganshi da ita shi ma yana da bluetooth yana da zenda yana da wane ne duk gasu nan fasaha iri daban-daban yana ta kara kaina a cikinta almajiri akwai ta dubu hudu tana da wannan fasaha amma da har yanzu za ka sai iphone iphone 7 har yanzu wajen naira dubu ɗari tamanin ce kana ne za ka sai ta ba za ka sai ruba ruba ba ka canza naka naira dubu da wajen tamanin ce har yanzu iphone 7 latest iphone amma za ka je yanzu pz za ka samu techno ko ne ko wace ce ta naira dubu sha bakwai kawai ka ci gaba da fantamawa ka gaba to suna da wannan komai za su yi shi da yawa har ya kai ga kowa kuma ƙara samun riba su ne da aka yanzu gashi nan tun ana cewa china ce ba ta da kyau ba ta da kyau yanzu kowa yake yake rikewa tana da kyau ba ta da kyau oho kowa yana rikewa yanzu kuma tun da babu abubuwa tun akwai abubuwan da ba ta iya yi ko tana yin komai to china ran da suka fara shigo da mota kasan nan sai an shiga uku duk waɗannan yan koriya da da yan kwatanan duk sai an daina hawan su saboda za su samu mota ta yi arhani dubu hamsin halala ka sai mota ba ruwan <laughs> Allah kuwa sun ga dama wallahi su zo su nemi a ba su plant a nan ƙasar su dinga kera motocin a nan dama mai suke sa suke tsada ba shifin ba ne in ka je motocin nan abin da ke kara musu tsada shifin ne shifin sai ya ninka kudin asalin motar to wallahi in suka ga dama China inda suka gane mu mahaukata ne akan hawa motoci za su iya zuwa nan su zo a yankan musu ƙasa su yi plant kamfanin kera motocin su dinga zuwa da sinadarin suna kera shanu su dinga sayar da mutane mota dubu hamsin dubu saba'in dubu tamanin kaga ba wanda zai maka wata barazana kai ma yanzu duk ruba ruba na abu sai sha kuma ana sun motoci kawai dan kumbula ya su dinga mutane kowa ya dinga shiga da yaran kamar sai ka musu kowa ka bashi mota daya <laughs> ku ne murin baki ko almuhim shine a duk ina ka samu iskar to za a ce an haramta in ba a samu iskari ba ba za a haramta ba ko menene fa in haka ne fa in kana lil hukumi akthara min lam yalzam min intifa'i illatin muayyana minha intifa'ul hukm idan ya zama akwai akwai illa sama da guda daya to anan idan daya ta koru hukuncin ba zai lalace ba sai sun koru gaba daya fa yusbatu bil illati al-ukhra sai a tabbatar da hukuncin da daya illa kal bawli wal gha'iti wan nawmi li naqdi al-wudu kaga waɗannan suna kare alula bacci da fitsari da kashi falau udima al-bawl wal gha'itu wa thabata an-naqdu bin nawm eh idan aka samu babu bawali babu bayan gari amma an yi bacci lura ta kare saboda akwai raguwar illa kenan an na anna zahira kalamin musannifi ishtiratun ikasi alin ikasi kan illa zahirin maganar malamin anan shine ana shakanta cewa illa sai ta yi in'ikas sai ta yi reflective shine in'ikas reflection an san reflection ko sai ta bayyana an ganta a jikin wannan hukunci wannan far'i wa ma'anahu ma in tafatil illa انتفى الحكم شنو تسن duk sanda babu illa hukuncin ya kuru wa يمنع تعليل الحكم yamna'u ta'lil al-hukmi wanda ke shaɗanta wannan shi yana cewa kuma bai yadda a ce hukunci na da illa biyu ba li'annahu idan tafat illatun lam yantafi hukum saboda inda akwai illa guda biyu idan ɗaya ya kori ɗaya bai kori ba kama a ce alƙali ne ya kama mutum zai mishi da hukunci sai zama ba a same shi da laifi ba kuma laifin ƙwaya ne kaga dole a yi akwintin ɗinsa amma idan laifin ya fi guda ɗaya da ake tuhuman shi ko ba kama shi da ɗaya ba za ya kama shi da ɗayan ko sai yake cewa lam yantafi al-hukm li wujudi al ukhra saboda ɗaya tana nan wa qiyamuha da kuma tsayuwarta maqamaha matsayin waccan wasahihu anna dhalika la yushratu abin da yake ingantacce shine wannan ba sharadi bane wa in kana huwa al-galibu ko da yake shine abin da yafi gama gari fa yajuzu ta'lilu hukm al-wahid bi illatihi haka ya halatta hukunci daya amma illa ne. wa dhalika li wuqu'ihi saboda aikata ana samun haka ولأن إلة ولأن الإلة علامة على وجود dan illa alama ce ta samun hukuncin wala mani amin ta'addudil alamat babu abin da ya hana a ce alamar abu tafi guda ɗaya. alamar ruwa shine akwai watannin ruwa akwai hadari akwai iska akwai tasowar guguwa da makamantansu to ba za a ce dole sai kwaya ɗaya ba kawai misali wa misaluhu ma taqaddama min ta'lilu ijabi alwudu'i bil bawli wal gha'it war rihi wan nawm abin da yake misali anan shine wannan da ya gabata cewa abin illar jawo alula akwai fitsari akwai ba akwai kashi akwai tusa akwai bacci misaluhu aidan ta'alilu hurmatin nikah bil qarabati was sihr war Raba, haramta wato abin nan aure sakankanin ma'aure mutane guda biyu akwai qaraba tana iya haramtawa shine mutum da dan uwansa ko yar uwarsa kai ko was sihr hakanan surkuntaka uwar matarka ba za ka aure ta ba aka kanwar matarka a sanda kake aure da matar ba za ka aure ta ba haka gwaggwanniyarta da makamantarsu warraba da kuma shayarwa to akwai irin waɗannan shine kamar wancan misalin da muka yi game da auren kitabiyya idan idan akwai gado tsakanin miji da mata amma idan mutum ya auri wa kitabiyya in ɗayan su ya mutu to ya kenan ha ya kenan mutum yana da mace ba kitabiyya sai ya mutu ko ta mutu ba gado saboda akwai mani'i yanzu shine mani'i nassi ne karar manzo Allah sai sallama yake cewa la yarsul mu'minul kafir musulmi baya gadan kafir walal kafirul mu'min duk da yake akwai maganganu da yawa mun karanta su a baya ina jin azadul ma'adin ba na manta ba ko wasu malamai a cikin sharh sai muslim imam muslim ya kawo haka a cikin tamhid na na ibnu abdul barri batu akan a ah, an samu zamani muawiya dan abu sufyan rahmatullahi alaihi rabbi alu muawiya ya taba bada fatawa a zamanin yana sarki daga cikin fatoyin shi ma wanda eh, makiya suke tuhuman shi akai shine yayi bada halascin mutum eh, eh, ya gaji kafiri saboda a zamanin su kuma an samu yawaitar auratayya tsakanin musamman maza musulmai da kiristoci mata wasu su an kamo su ne a bayi mutum ya an ba a yaƙi ya ya samu baiwa sai ya yanta ta ya aure ta wata ta musulunta wata take to idan ta mutu sai ta bar dukiya sai a rasa da dukiya sai ma'aure yake cewa to mazan su gaje su ya bada wannan fatawar kuma an yi aiki da ita wasu malamai sun kalli wannan a matsayin halarci ko kuma istisna'in cewa idan an rasa yadda za a wasu gaba da fatawa cewa a yi mata wasiki saboda ta zama yanzu daga cikin eh, eh, makusanta amma wanda bai da gado wai za a da kismata ulul qurba ta ma farzuquhum minhu suka ce a mata wasiki to kaga zai fi ma zai fi ma matsala a ce kai matarka ta mutu kuma baka da gado ƴaƴanta ba su da gado wataƙila kuma iyayenta da suke kafirai sai da aka yi dutse hannu riga sannan kuka yi auren halama baka sayin da suke ba ma shi sa tun farko gara ka auri musulma sai ya kuma ka zama lafiya ka a zo ana fada cikin wannan rudanin a yadda za a yi ko amma dai koyaye ne fatawa mafi inganci shine ba ta da gado kai ba za ka gaji matarka ba kitabiya ba ita ma ba za ta gaje ka ba karanta at-tamhidu na ibnu abdul barri duk da yake wasu malaman fa suna bada fatawa akan halascin cewa ai wancan haramcin ya shafi da da uba ne amma hadisin bai ce haka ba hadisin bai ce da da uba ba kawai cewa ai mu'mini musulmi baya dan kafiri kafiri baya dan musulmi su sai kokari su nuna ne abin da ya faru dan a farkon musulunci ne tsakankanin wanda suka shiga musulunci da iyayensu waɗanda ba su shiga ba galibi aka ta samu wannan matsalolin a nan ƙasa ma an ta samu irin wannan rikicin ko sai da yake dama dama galibi kafirtawa na siyasa ne idan aka shi ma gadon za a yi shi a siyasance eh, irin kaulasan da aka dinga raba ta haka abin nan haka ashwa'iyyan kuma sai mutum ya zo sai baban shi ya mutu <laughs> kuma baban shi yana cikin lissafin waɗanda aka yi musu abin nan aka yi musu a lagara ga da kaulasa sai rasa yadda zai kawai sai ji a bashi gado a dukiya da yawa Allah shi kyautu malam ya ci gaba da cewa wa qawluhu wal illatu jalibatu lil hukumi wa hadha ahadu ta'rif illa illa ita ce mai jawo hukuncin wannan ta'rifin illa ne ɗaya daga cikinsa. sa wa hiya ar rabi'u min arkan illa ita ce rukuni na hudu daga cikin rukunan qiyasi kama ta kaddama summa in urida bil jaliba idan ana nufin mai jawo hukuncin ai bi zatiha cewa ita da kanta ke kawo hukuncin fa ghairu sahih ba daidai bane wannan li'anna Allah ta'ala la la yahmiluhu ala shar'il hukmi siwa iradatihi jalla wa ala domin Allah ba wanda yake sashe wani hukunci sai ganin damar shi ya khluqu ma yasha wa yakhtar da haka Allah ne yake yin hukuncin ba illa take da Allah ya sa hukuncin ba Allah ne ya ga damar ita ma ya saka ta matsayin dalilin hukuncin wa in urida anna shari'a ja'alaha jalibatan lil hukmi in ku ana nufin Allah subhanahu wataala ya sanya illa ta zama ita ta hukunci fa har la ba'sa asabi, wanda shine kuma abun nufi ana walakin ta'bira bil ma'rifiyya lil hukmi aula bil mu'arrifa lil hukmi amma da an ce al illatu hiya al mu'arrifatu lil hukmi to yafi kamar da wasu malaman suka kawo aula min al jaliba lil hukmi lil ihtimal al madhkuri saboda yiwon a bashi waccan ma'ana wa dhalika li anna al illata ma'rifatun ah, mu'arrifatun li wujudi al hukmi tana sa a san hukuncin ne famata arrafatil illa urifatil illa urifa thubutil hukumi ma'aha isan da aka san illan za a san hukunci ya tabbata tare da ita bi sababi anna bainahuma munasaba saboda tsakaninta da illan da hukuncin akwai daceceniya ta qatadi tartibul hukumi alaiha wanda wannan daceceniya za ta jawo wato a sanya hukuncin akai fal iskaru illatu kaga dai mai hukunci wato illa ce dalili ne bi ma'ana anna hadha wasfa alamatun mu'arrifa ala hurmatul muslim wato wannan mayin da za a gani wata alama ce da ke nuni zuwa ga wannan abin shan to haramun kal khamri wan nabibi kaman giya da tsini fal khallu kaga kamar kunu ko tsini kunu shine al khall ko ko qabla an yasira muskiran mubahu kafin ya lalace ya faminti ya zama yana bada maye to halas ne fa'iza zaharat fihil kuwa idan ya samu wannan ƙarfin bashi ɗin na fermentation da ya samu almuskara aka samu ya canza ya zama ya zama hamamin da zai bugar wasara hamran ya zama yana juya da hankali haruma ya haramta fa'ilatu ta hari wahiyar al-iskaru tadullu ala tarattub da hukumi alaiha kaga wannan illa ta bugarwa take nuna hawan hukuncin akan shi kurudin wata alluki biha da kuma nacewarsa akan haramci fa in wujidat wujida in an samu maye a samu haramci wa in lam tujad in ba a samu maye ba lam yujad al ba za a samu haramci ba qawluhu haka nan fadin sa wal hukmu huwa al-majlub lil illa hukunci shike kawo wato shike jawo a samu illa shine wanda illa take take jawo saboda shi hada tariful lil hukm هذا تعريف الحكم وهو هذا أركان القياس كما تقدم ومعنى ذلك أن الحكم هو ما جلبته الإلة شين أبن إلا تكاو وقتدته تهكن تاشي من تحريم نهرم تاوى وتحليل كوهال استاوى وصحة كوتي ويا تبتا وفساد كويا باتي ووجوب وجبتي وانتفاء كو كوريوا ونحو ذلك فتحريم الخمر حكم شرعي hukunta giya akan cewa haramun ce hukuncin shari'a ne iqtadatul illa wanda illa ta kawo shi wahiya ita illa ita ce al-iskar wa inna ma kana al hukm majluban lil illa shi hukuncin an jawo shi ne saboda illan limunasabati halahu saboda dacewa su fa innahu ma sabata hukumul asli fil far'i illa bi sababi al illati wallahu a'lam sai mu sarara nan mun dade muna wannan karatu akan qiyasi din nan ko to alhamdulillah da ya kawo karshe sai a kuma ummahatul kutub a sake karantawa a bibiya don samun ƙare bayanai za mu saurara a nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk